العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقص قوة هدو وتربيع الأول hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata uku da kwana takwas. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon yayi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Amalu Kulu shafi ɗari biyar da hamsin da biyu kuma cikakken wurin tashi fasdon kafin nan gaba ɗaya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗari da hamsin an yi shi yau wata ɗari da hamsin da biyar na da yau ma sai an yi wuta da hamsin da na ganshi gan ne yan gizo ba ta wuce kogi nan eh alhamisu ko alhamisu nam nam ana na ali وليذكر وليذكر مخالطة ريكه لريك كل خبيث إيه؟ ها إذا ما نسمع بطل في كوينا أو كذا كذا كذا كذا بيتين ده أكن هاي بتشيكو تصلى يا قلب عن سمهم بمخجسه مبذل ومبذل كل من يلقاه يكرهه ka gani a sallar raba kanka maka sutale daga zarewa ka raba kanka yaro ah, ko ya kalbu a ah, ta sallar ya kalbu zuciya sake magana ya zuciya an samahin daga ba da kai jimu mukjatihi da ran da jininsa mubzilun mai ba da kansa wa kulli kullin manyan kahu duk wanda ya sada da shi ya kare ko yana sumbantarsa marafu abin nan ina neman shi ina ga sa ce rai na fita da duk wanda ya zo ina neman shi ina neman ka namiji ne rai sallah kalma'i ayyu sayyidin ya'tihi yanhaluhu والغصن أي نسيم manya يعطفه ودكنا ينكر يا قلب كثيرا an sama da kansa zan zuciyar eh, zuciyar ta ba rai ne ba za a ce zuciya ne ko ta sallah zuciyar cire ta yaki ce bisa tana so cikin zuciya akwai muhujar jinin wannan katafakin da yake da cikin zuciya an aka to nan ne duka harka ke cire sa zare jikinki na so bi jafi da zuciyarsa gaba ɗaya ta cire ta ya cike wancan tarkace mubuzilun kulla man yalqahu mai ba da kansa duk wanda ke saduwa da shi daɗi na da alhamdulillah wani lokaci ya ce irin wannan ɗin ba ku san shi ba ya fi daɗi amma ka rabu da yarin da kowa tana abota da shi wannan mutumin ta ne wannan mutumin ta ne wannan wannan ah, abokin ta ne irin wannan yarinya rabu da ita duk kyanta duk yadda kuka shako duk yadda kai da yaudara ka rabu da ita da ita kwatankwacin ta kamar shadda ce shaddan kasuwa kowa in zo a nan zai saboda haka nan ba ka gani kalma'u ayyu sai din ya shi, duk farautan da ta zo masa namun daji yan haruhu zai sha ai gauna da gulo ne wal kamar reshe ne ayyana sini duk wani iska da ta taso ta goge shi manya ake atihu akwai mai juya shi iskar ka za ta juya shi iskar ka za ta juya shi iskar ka za ta juya shi sai kuma ka zo ka kama shikenan don ku ce mana ku haɗa a maimaita wa in halarikun in me in ya wuye daɗi yawunta da yawunka suka haɗu ka ji daɗin yawunka ka tuna murarata ka tana tsashi mashayin jiya ya sumbace ta ta haɗa yawo da mashayi ta haɗa yawo da kahiri da kuɗi takewa ta haɗa yawo da sai makai maga kakon bala yawo fi fami cikin baki abakar mai wari ya hafihi wa yarshifuhu yana sumbanta sa yana tsoronsa duk wani gwamin abakan bi yanzu na yau faslun amma ta kauyato ba ifin jini فإنه يكون بأمور والنعة جمع الأسباب المعينة على الصبر hanyoyi masu taimakawa akan haƙuri kuma banda wannan hanyoyi ah, ah, amma ta ƙauyatu ba ikin dini wa innahu ya kuno bi umuri ƙarfafa yunkurin addini ah. akalu na wuri ko hmm lagi ba eh a cikin ina ka baitul akali E eh, to a ciki ba kwarai ko wancan eh, abin ne da aka ce eh, lamma kana sabaru musari musara'atu ba'itul akali wa dini ko ba'itul hawa gaskiya ne shi ne mai kayar da yunkurin a hankali ba ita dini ba ita hankali wa dini liba musara a wato haƙuri shi da ya faɗa ne ma faɗin hankali ba ita hankali wa dini musara a ba ita hankali wa dini kuma liba ita hawa wa nafsi ne wancan shi hankali ko kuma a haƙuri shi ne mai dambe to haƙuri shi ne a faɗan hankali da faɗin addini da hawa da yunƙurin hawa yunƙurin addini ya kayar da hawa yunƙurin hawa to shi kuma wannan sai ya zama me yake ta ƙauyatu ba ifi jini kaga wancan kenan ya ƙare an gama da hankali ne to sai dai eh, yadda kawo abun kamar shi eh, duk da ya sa fasali galiba ne fasalin samu kama a sai sai zama kamar babu fasali gaskiya ne tunda ba nan an ce musara'atu ba il aqali li hawa kenan to amma wancan na gaba wane ne eh, wancan kuma sabar din da ya hanzu yanzu ainihin musara ba musara'atu dini wawun din ne zama an karire wa musara'atu ba'ithid din li ba'ithil hawa shine kuma na shi gaskiya ne abin da ake yi haka ne ai kun gani tambayan shi hmm? eh, ƙauye tu ba ba'ithid din karfafa yunkurin addini a ainihin ikil hawa kenan ko da ba kawo shi ba mun san shi ne ba a fi fa innahu ya kunu bi umurin taliya ko alƙadima ahaduna na farko dai ta ƙauyatu dini da ke dalullahi tabaraka wa ta'ala an yi osa wa yara wa yasna wa man qama bi qalbihi mashhadu ya lam yata'ihu qalbuhu لذلك البتة نفرقو جرم مع الله تبارك وتعالى أن يؤصب ذا أصاب مصر قد أصاب مصر وهو يرى جرم مع الله تبارك وتعالى زي هنا أن يؤصب جلال الله تبارك وتعالى أنهم باعث ينهى عن أن يؤصى نسيانك كفوانعي أن يؤصى shi wancan girmama addini wa huwa yara wa yasma girmama addini yana ji yana kallo a saba wa Allah ba zai bari ba wa man kama bi qalbihi duk wanda mashhadu ijlalillah ganin girman Allah eh, eh, eh, wa man kama bi qalbihi mashhadu wa man kama mashhadu ijlalillahi bi kalbihi duk wanda ganin girman Allah ya tabbata a cikin zuciyarsa lam ya tawi'ahu qalbuhu zuciya shi ba za ta yadda ba li zalika albatta muna son ya zama dalla dalla sama da wannan ko wato duk mutumin da girman Allah ya girma a zuciyarsa muddin Allah yana da girma ya ga girman Allah a zuciyarsa yana ganin girman Allah a zuciyarsa to zuciyarsa ba za ta yadda da a fafawa Allah bai na kallo ala dini misali yanzu in wani a cikin masallacin nan kawai yanzu sai aka kira shi daga yadda kira shi sai wayarsa ta kama ragwajen ragwajen ragwajen ba ku ganin girman Allah kan samu jihaushi haushi eh? ƙarshe ko da misali kaga ina zuwa ina fara rabu da wajen da da karatun kawai ba nan kura mafi zuru ma hmm? zuru na ne, amma abin da ke zuru ma ya isa tafinya ɗan inda kai masa haka ka tsaya kana kallon shi to zai shigo ko mutane biyu suke magana in kai musu zuru ta zuba bari in bari ku gama ta kuma to za ka gane sai ayi hakuri hakuri muke ba dawa in ya'ya ne ko ku ba ya'ya ne ba su don ba kunya ba hankali ko so daga nan wannan ba isu dini din nan shi kansa ba zai ta in ya tabbata a zuciya kishin addini ba shi wannan wasan kishin addini in tabbata cikin zuciya zuciyan nan ba za ta tsaya tana kallo a saba Allah ba yanzu za mu kira iso da kishi ai makaranta fito ko a karanta larabcin mana a gani lahi ta'ala wato girmama Allah ko mu ce kishin Allah mai girma da ɗaukaka ba zai ba ɗan yi osa a saɓawa Allah wa kuwa yara wa yasma shi kishin wa man kama ainihin mashhadu ijlalillahi bi qalbihi duk wanda kishin addinin Allah ya yi a zuciyarsa lam yutawihu zuciyar nan ba za ta yadda ba li zalika albasta sau da kana mutum zai ji haushi a ce yau kiɗa ne wanda ake a gidan karuwa yau shine a cikin masallaci to zuciyarsa ba za ta yadda ba zai iya haƙuri ba ya gwammace akwai wanda za su zo da gangan ne ko kuma dai a masallatun da akwai tausayin mutane a masallatun da suka baro ne tunda an samu malamin da ke cewa an kira ka masallaci ka danna ka ce Allahu akbar ko a sallah boye ake yi ko kuma idan eh, misalin a boye ake yi kakkai kambara kana cikin kambara sai dai ka bayyana karatu kake in alam nashrah baka sadrak wa wadana anka zika alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak shikenan daga nan ya gane sallah kake akwai wani ne ran zo ina ina dan abuja nan gashi ta ya wani masallaci ce ko ina waya ce to kaga irin wannan in yayi yayi adalci idan misali ya kabbala sallah ya kife sai ta gogenka sai ta gogenka sai ta sakin najeriya sai ta sakin najeriya ko a sa shi an shiru ne su waya sai ai ba ni ne ba to wani akwai ja kuma sakin najeriya kiɗa wane ne ana cikin sallah a gaban allah ba sakin allah ba fa sakin najeriya ya suke da allah ana la ko la ilaha illallah kafa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul wa huwa ala kulli shay'in qadir Amma masallacin mu ne kai a cikin Allah komai an kashe harkan da ke gaban mu mun zo wajen Allah ba wani abu da za a bare kishin girman Allah ganin girman Allah ba zai bar zuciya ta yadda a saba wa Allah yana ji da kallowa in abin ya fi ka sai da ka bar gurin ba sai ka daina kusa masallacin ba ka san da masallaci in kuma masallatai suka zama haka duka to maimakon ka ce ba za ka duk da ba kafirai ne ba daga na an yi kama ka shiga ana assalamu alaikum ka fita daga cikin masallacin to su ko a cikin sallan ba ga wayan yana kallon wannan ta ihu in an jima an ta mutu wannan su wannan ta kasa to kuma dai rashin ganin girman Allah rashin kishin Allah ya janyo haka kana gaisawa da gwamna ba dama wayan ka kai tsara ita ma ta zo ka gaisa da shi amma Allah kuwa sai a waye gari ka bar shi kana na kiɗawa na'am da ka taimake ni ka daga murya shin wayan ba kana ji ba kana kallon tana yi a yi haƙuri zan buga misali da a ce kana da kishin addinin Allah a ce kana kallon wani da waya tana kiɗa tana kiɗa ta ji kiɗa tana kallon wayan da da kishin addinin Allah zuciya ka ka yi magana an ko babu sai ka tsaya kana kallon shi sai an gama ka dinga yi da shi ka ga so ko ka ga wawa Allah ya sauƙaƙe to kai kuma mai matsayinka ai kamar kafin shi ba ka gani ba kana kallo ba waye zai zo da yawa da wayar nan haka ka ɗauke ibrahim ban san na kusa da kai ba eh ito eh, igala ne ko ai ka yanke sallar tukunan dai igala ne ka tukuikuyo shi tukunan ban na yar babbar rigar kafa Eh? amma dai wannan kuma ka nuna tsoro ban kamata ba ji tsoron wani mutum a masallaci duk girmansa ya daina zuwa an kuɗi yake ba mu ya daina ba mu kuɗi ya rike kuɗin ya bar kuɗin ne yanzu kana neman ya rawa ya sama wu? Aha, to shi ne ba haka ne ba da inda aka ce. idan kana da kishin Allah a zuciyarka kana ganin girman Allah a zuciyarka ba yadda za a yi sabawa Allah kana ji kana kallo misali yanzu tsohon wannan ba ka gane ba idan san zama misali yanzu kila za ka bari wani taso daga nan ya zai wanke ni da maji Allah ni ka fi sani ba Allah ba kenan kawai ɗan ka ya yi ya lalace wani taso kila da babbar riga ko ya sa so kawai ka ga ya taso ya yi abu nan ya haɗa da lafafin gina ya wanke ni da mani ya ke wanke ni da mani na san ba jin daɗin faɗin mu kaga zuwa masa ido sai a ƙalla ka ce yi eh, haƙuri yi eh, haƙuri ka ɗan shi. Hmm? eh oh ni ka fi kishi ba Allah ba to ainihin wancan na Allah shi muni eh ba shi haka ko an ƙara mata yanayi ka gani eh eh a'a misalin ba magana sabo ba wai kan yara ka ji ya ka bari na shi tambaya ba na cewa ya yi daidai ko bai ba wanda nake tambaya ba za ka bar shi Gama kila da imare ko mai koma kila bari da fa yi ajiya a ƙasa ka san za a ƙara to in dai za ka bari a yi tika a masallaci kai za ka iya bari a yi min haka duk magana ce ta magana shi ta a masallaci kin ma misalin kana sahun gaba in dai akwai kishin ka ji wani a baya wayarsa ta sake sake ai ka ce assalamu alaikum gaba ta je ka same shi malam ne haka ne ma saurin kai wannan ya halatta ka cakume shi ka je ka yar auje kurkan ciki ma ga muhimmin ga masallaci mun karo roƙa dole ba za mu bar ana wulaƙanta Allah mai kaluwa ba zai yi ba in dai akwai kishi in ku ba mu kishi wannan Allah a baki ne kawai shi kana mu bari kowa ya kallo sai da koma gefe ya rage in babansa aka yi haka bai bari har wannan abun babansa baya fanshi aka zo gidansa aka je aka yi abun a cikin gidansa mutane na iri iri ne da ce ba don haka ba da wani ce ba ka gidan ku kaza mai kalangu ina ya kafa kalangu mata na rawa a tsakiyar gidan sai dai ban san irin gidan ku ba ban san ɗabi'ar su ba shi kenan a sani na biyu daga abubuwan da abubuwan addini ba isan dini ko limu sara akil hawa mashhadu mahabbatihi kishin son Allah ko siffan son Allah son sa subhanahu fa yatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu yana barin sabawa Allah saboda son Allah da yake so law kana hubbuka sadikan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muhibbu wa innal muhibba shi mai so liman yuhibbu muti'un zama da baki innal muhibba muti'un liman yuhibbu mai soyayya yana son wanda yake so idan soyayya ta kai soyayya a cikin ruwan nan tana iya faka ka kace ta ce je ka wanke man kaya ga kayan can je ka ɗebo saboda kai namiji ya ka gani tafiya za ka yi da izza ai wannan ran ba komai ne bayan ruwa ba yi komai ka je ka ɗebo shi ka ɗebo shi ka kawo ita ko tana zan da ibn me kai mata da inda al-muhibbu liman yuhibbu muti'u aka ko bin Allah shi yafi zuciyar nan an hana ka so wani a kasa wani a cikin ka da Allah ka sa ne ba a sa wani a cikin zuciya sai Allah sai kuma manzon sa sai kaga son manzo ma ya koma wa son Allah ba kan shaksiyan manzon kake ba a'a kasancewansa jakadan Allah ita ake fashi a zuciya ake fashi haka son duk wanda Allah yake so innal muhibba liman yuhibbu muti'u wa afdalu tarki tarkul muhibbina kama anna afdala ta'ati ta'atul muhibbina fiyayyen bari shine barin soyayya ma'ana abinda masoyi baya so sai maka bashi haka fiyayyar da'a afdalu da'a da'atul muhibbina wa baina tarkil muhibbi wa ta'atihi tsakanin barin mai soyayya muhibbi da din da'a gare shi wa tarki manya yakhaful azaba da barin wanda yake jin tsoron azaba wa ta'atihi bawnun ba'idun akwai nisa akwai nisa mai tsawo don hmm. fa da ina kuma wa afdalu tafi wa fa baina ke eh, ma'anan ka dubi shine afdalu tarki din tarkul mushrikina kama anna afdalu ta'a ta'atul muhibbin agane ko fa baina tarkil muhibbi wa ta'atihi wa tarki man yakhafu al'azaba wa ta'atihi dunun ba'idu wanda kake so in ba daidai yake ba kaga barin sa ayi abu ne ne kama da wa da barin wanda kake so da barin wanda zai maka azaba wanne ne yake ko ya fi wanda ya fi nisa akwai nisa tsakani mutum na son giya na tsoron azaba Allah sai kaga saboda azaba Allah mutum zai iya barin giya tsakaninsa da wannan barin da son akwai nisa a tsakani ya gwammace ya bar abin da yake son nan da ya samu aljanna ya tsira daga azaba daga ya so wanda yake so ina ya fata cikin azaba ya buta an yi ban gane kan wasu da kai tambayan nan yanzu na so in buga misali ai da da kai zan buga misali a salisu na uku daga cikin mutakauyatu ba ita dini a salisu mashhadun ni'amati wal isani فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه وإنما يفعل هذا اللئام لئام الناس وليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء وتكون سبحان الله وليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإن أمه نازلا إليه ومخالفته ومعاصيه شيكما وقبائه صائدا إلى ربه فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا إذا عاقبه بها min muqabala to wannan hausan da ya tafi ko aiki kuma magana ma'anan ta ta bayyana mashadun ne ma kallon neman Allah ruwan da neman ke ta Allah fi an fusa kuma aya wannan hannu ni'ima ce ta Allah wannan ido kana karantawa ko gilas babu ni ma da haka ne ima ce ta Allah iskar da muke shaƙa muka samu wannan rayuwa ima ce ta Allah hannu aka yi shi karairaye saboda amfaninsa kuma ta gajeren kari ta inda da ya yi tsawo kafin ka miƙe shi saboda kallon wannan ni'ima ta Allah wannan hannun da Allah ya yi maka ba za ka iya ta amfani da shi ka ɗauko abin da Allah ya hana ba ai kunya za ta hana ka ba ka taɓa abin da Allah ya hana da wannan hannu kallon ni'iman ido da aka yi maka zai hana maka kada abin da Allah ya hana da ido mashhadu ni'matillahi bayyana ni'iman Allah a zuciyar mutum wal ihsari da kyautatawa da Allah ya mutum domin ana ta jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilayha da fana ne ake yanda a ce da rani ne wani zo da tirela irin na ruwan da ya bi haka da ruwa sha da la ilaha illallah ka ga bayin Allah masu son ake nan ruwa ya ɗebo fa ya barbara ta bi haka ta dawo ta sake bi ta dawo ta sake bi ta dawo amma wannan kafa ba daga nasa ko a jikinka amma da a ce masallaci ne zai bada kuɗi a yi wannan ruwan nawa zai kashe kila ma ba kuɗin da za a yi wannan ruwan to kallon wannan ni'ima ta Allah da kyautatawan Allah Allah ya yi shi ne don mu rayu mu ji daɗin rayuwa domin a ƙa'ida karima mai mutunci da suka ce a ah, mai mutunci la yuqabilu bil kafi man asana ilai bai nawa wanda yake wata samu masa bai nawa duk wanda kyauta ta masa mutum na ya ɗauko ka a mota ya zo ya ajiye ka mota sosai ta kita tashi sai ka tsaya ka rungo ka haɗa hannu kana kallon ana tura motar sai da Allah jama ku dan dafa min sai ka ga na kallo Ita to an ka kalli mutumin zai akwai wa'in da suke da sanyin jiki. Da sanyin jiki amma ba zai shazagi. Bahaushi ma kaɗai da mutane za su dinga jari kai mutumin nan ya ɗauko ka mota amma ba za ka ɗan kafa masa ba. Motar ta tashi, ita a, kai ba sai ya yi kara ba. to duk wanda yake mai yake da suna ɗan mai mutunci malam in yi maka zai in kai masa zai mai dama bai yi wa ya mai da baka da mummunan abu sai dai in mara mutunci ne shi kuma mara mutunci baya lissafi wa innal kariba ba shi ne mai mutunci ba la yuqabilu man ahsana ilayhi bil isa'ati bai karban wanda yake wata ta masa da munanawa ashe kenan kako ba daidai ne ba a yi wannan ruwan ɗin yau a daren nan wani zai yi zina ko a daren nan wani ya yi tsasa ko a daren nan wani ya aikata kaza ko a daren nan mutum kawai gari ga ruwa ana yin da mutum bai sallar isha ba bai kamata ba wa innama ya fa'alu haza mai aikata wannan wanne eh sakayya da munantawa ko ko Hausa bai yi ba a kyautata ma ka munana ba mutum ya yi sakayyan kyautata masa da aka yi da munanawa sakayyan kyautatawa da munanawa wai na ya fa'alu za haza li'amun kamaran mutunci ka ruwan nan ya farko ka ce masa ah malan ruwa ake da ɗan shagon ka bakin titi masu shaguna masu gidan shago ya ɗan shigo ya raɓe a ce ruwan ya fi haka a yi ruwa a yi ruwa can sai haka me ya ɗauka waya wayanka kana caji in bai shigo daga jirgin kai ni sanyi ma nake ji ina na ke sanyi ma nake ji sai sai ɗan shiga daga ciki ɗan shiga daga ciki ashe waya ya gani me kai ko me ya yi ka kyautata masa irama kyautata masa nan da muna na maka ai ba daɗi ina jin ƙarshen ta sai ka ta masa haka mutumin ina ruwa ne ya koro shi kaza kaza kaza ya zo yin yin fatan waya sai an mafi mutum aka mafi mutum to ka duba ashe ba daɗi kai Allah ya yi ma ya yi ma kuma ka saba masa sau nawa alheri nawa Allah ima zunubi nawa daga gare ka an kaiwa Allah da yawa hmm. Eh, ah, wannan ba abun nan da yau haushi ne ya saka haka amma dai in ka duba in an ce ma ka waye mara mutunci kaga wanda ka kyautata masa shi kuma ya munanawa ko wanda ya ka kyautatawa da munanawa ko wannan shi ne in ana neman mara mutunci to wannan ne mara mutunci wancan eh, zargin da kai dai ta ka tsaya a kan yayi masata yayi masata tun da ke tsawon kana neman lada amma dai yi ɓacin zuciya ne ba ka san da ka kai masa burin abun nan ba kuma zai iya zama wa'azi ne kake ma mutane kai hattara wanda za ka kyautata maka kisan da kai to saboda nan in an ce waye allahimu jam'in su ne li'am Allah imo mara mutunci shine mai saka kyautatawa da buhanawa. ko da ɗan adam ka yi haka kayi rashin mutunci balle mahalicinka wanda i baka lafiya maimakon ka nemi abun da za ka fi da lafiya ka kuma ka nemi yadda za ka taimaki shi za ka waye gari kana cutar da shi kana cutar masa da bayansa Allah bai son ka taɓa masa bawa yana kishin bayansa ya zama inna ma ya fa'alu haza li'amunna falyamna'ahu haya haya'un minhu kenan falyamna'ahu eh, eh mashhadu ihsanillahi kallon kyautatawar Allah tabaraka wa ta'ala gare shi wa ni'matihi da ni'imomin Allah da ke kewaye da shi wannan faliyar na ahu ma'asiyatuhu zai hana masa saba masa haya amin saboda kunya daga gare shi yayi ma yayi ma yayi ma ka tar ka kyale shi hmm yawwa haka nake son ji ya za mu yi mu gyara kanmu ko mu zama muna kyautatawa ma a junan mu ma gashi wanda yake a fili za ka ga sakamakonsa to ai ka ga wajen Allah min ba bi aula ga ai abun da ya kawo mu kenan mu shiga taitayin mu Ta ga daga yanzu sai mutum ya dinga hatta kirgawa ka ga zunubin ka nawa ne ya wurin Allah ya yi ka neme shi gafara ai ga zai yi ka taɓa zama ba ma ba ka cewa Allah na yi kaza Allah ka gafarta min ina tsoron saduwa da kai Allah am maka kaza ko kirgawa ba ka son a kirga shi ka fi son ka faɗi ɗan alherin da kai yau ban kuskure jam'i ba ko ko da kanan ka ganin za a ce mutumin amma ba za ka yadda ka faɗo laifi ba amma kada ka faɗi ba faɗin ne ake nema ba faɗa ma kawai don ka faɗi kawai baka tuba Allah ba zai gafarta maka ba to ya za a yi ka tuba ka ɗauki matakin yawan tuba daga nan matakin kuma daina aikatawa tunda ya zama jiki za a daɗe ana yi a ɗari in ka samu kana goge hamsin kana goge kaza kafin a mutu za ka zama bawan Allah sai isa ka ga irin wannan karatun an tashi a har Allah ya kawo irin wannan fahimtar kyanta a yi shi kaɗan wanda ba kaɗan ɗin ne zai fara aiki da shi ba aiki da shi wani taimako ne daga Allah dole mu duba abin da Allah mana mu kyautata mu ma mu nuna ‘ya'ya ne duk da ba za a iya biyan Allah ba ba a iya biyan shi duk abin da za mu yi Allah ba za mu iya biya ba amma mu kamanta akalla mu takawa a mu mai muna mu da sharri burki har in baka iya aikata alheri ba to ka tsare harshen ka ba ishe aiki za mu yi sami su in dai har an gane ke to yanzu to ina muna nan ayyukan kowa na wanda ban naka daban ni na san abun da nake yi ni na san menene lokutan mu duk sun tafi kan hidiman kanmu ba kan hidiman Allah ba hidimomi da za a kasa nawa inda za a kasa hidimomin kawunan mu yau za ka mutum ko da bacci ya tashi daga bacci zai fara hidima sa ne tukuna kafin hidiman Allah to haka da ina wa ina ma ya fa'alu hadha li amun nasu falyamna'hu mashhadu ga kaga karfafa addini kallon Allah mashhadu kallon kyautatawar Allah ta'ala gare shi da ni'imar Allah zai hana masa ya hana masa an ma'asiyatihi eh, ya bar sabonsa saboda mai bar sabon alhaya an minhu ta'ala an ya kuna khairun lahi yau da alherin Allah wa'in in amihi nazilan ilaihi ko nazilan ilaihi ka saukowa yake wanda muke gani da wanda ba ma gani yau iskar nan da muke shaka ba ma ganinta wani ma ji ike ku kawai ana ta ana shakan ta toyi ina ne iskan da muke shaka dubba ga shi ba sai ka shakawa ba za ka rayu abun sai ayya ba aka bane ba kai ba za ka gano iskan Allah muke shaka ba sai ran da ciwo ya same ka ciwon da za a waye gari ka ga mutum ya koma ya buɗe sa ha baya iya numfasawa gaba ɗaya ƙarfin shakan babu sai an samu wani abu an damfara masa a baki daga nan wannan iskan ko menene ta kusa ne dai an tara ta sai ta sai gani ya cikin sai na bullawa ina tashi ina bullawa yana tashi amma ina sa rufe nan daga hannun sa aje amma dai gashi yana numfashi kai baya numfashi an sa masa oxygen in aka sa masa ko wannan iskan malam a nemo lufafa kusa kusa da wuya a sa mutum wannan abin ya sha mafi yawa in an sa mutum ɗari to da wuya ka samu kusan tamanin mutuwa suke ko shirin ne ke tashi da ganin me ya faru iska ce ba ne to ga iska ya shaƙa mana ta yi maka cikin ta ce ka ba ka je wajen sayi yanzu ka bi eh hmm? yawwa nawa thousand? ba ita hausa mu ji ne eh minti biyar dala kuma dala dubu har guda ɗari ai eh, ina ina tuna lissafin ne yau dalar nan fa ta ta sama kowace dala guda ɗaya kusan dubu dubu ɗaya da ɗari biyar a yanzu na gane dai wai misalin in muka dawo da su naira nan ne inda za mu haukace sosai shekaru ɗaya bai wa Allah komai ba gaskiya ne abin da wulaƙantar da yawa Allah ka duba fa wancan kuɗin kuma yadda sun hawa ta inda kowa zai rike ya amfani shi karatun a duk ka buga ne ayya ne da shi ke nan miliyan ɗari takwas da hamsin dan na sun canza adalan don kuma mai iya ba. to miliyan ɗari takwas a minti biyar miliyan ɗari guda takwas sai ki ce kwabo minti biyar subhanallah Hmm. ya cancanta ba su yana da hankali sai ka duba kullum a banza na ke shanta kullum a banza a lokaci abu kai akwai wanda zai ce hobai bai wasuwa da ciwon fama kusan su suka fi yawa mai mai hankali ne zai kwanta ciwo ya ga lokaci cikin da abin da ya kashe ashe ba zai yare riƙon kansa ba miliyan ɗari takwas ai a cikin masallacin nan wanda ba su wanda ba su ganin su ba su suka fi yawa sai na cikin su ban taɓa ganin miliyan ɗari takwas har da miliyan hamsin miliyan ɗari takwas ban taɓa ganin su Kaji ba? Sana kada kai biliyan. Su ne suka taɓa gani. Sai dai lissafi su Kai bashi sai lissafa maka daga nan Sai lissafta maka. Amma ce ga su kashi miliyan ɗari Ko kuɗin sallamansa ba su kai miliyan subhanallah mutum ya shekara yanzu ka ga irin aka ce masa baban kamaru mai kasha adadin abin da kasha Allah da ya sani karama mana kake to kai kuma fa faɗi naka wallahi mun sha mun sha biliyoyi malam mun sha kuma gashi na mutum ya kafa tsinan komai tsakani da Allah kana shiga ɗaki kana son kai kan wani abu abin da ya shafi tsakanin ka ko tasbihi ka abu za ka yi malam sai ka ji wani abu ya zo ya tsaya ma na ka dukun zuma ka zauna ka yi shuru kuma bacci bai dauke ka ba hmm? hanci kuma kun yi wannan kaji shi ne a ai malam ai malam maganar da kuka faɗi fa kuwa ya gane kun wanda bai gane ba za a baka mata bai ka gane don ya zama wa'azin gare ka ya yaya niman gani da ni'iman ji yanzu kasusuwan nan da aka kafa maka kawai ai sun isa wanda kasusuwa kori shekara na kaza amma yanzu ina na karkata baki da na samu kashi za ka ji rukukun in na samu goro kayau kayau kayau zan faffasa shi shekara kaza ban biya ba hmm? eh, sai dai ya tsanyi tsanyi haka ƙarshen ta ko ni na zungure shi tsanyi haka yi abin nan amma ni kama ko na nan wa za a biya in na je lahira aka ce min ga nan na je wajen Allah da jijjiwa mai ya yi. na fa kasa komai ne wallahi na kasa komai yadda ka san baccin kinkino dinnan da gajiyar kinkino karkato min shi kuke ku turo min shi ku izo shi ga bukacin nan ko da daina kwana a cikin nan nemi wurin kwana zai fi bin gidan ma in da ya dutse ya tsari. ciki ka bar aiki ana sai ka je gida nafilar nan in ka cire wanda muke yin dinnan bata ba ta yi na ma lura da ku ko ku karan kanku na da kusan dangi na ne ai muna tafiya da su mutum mu kwana can ba na ganin wani yana yin wani abu da daddare daban ba na yi sun je je kai kusa fa daidai muke subhanallahi an yakuna min min ku. an yakuna khairul lahi wa in amhu nazilan ilayhi wa mukhalafatuhu shi kuwa wa ma'afihi wa qaba'ihi abu nawa Wani ne ba a yi a ciki saba masa ne ko kuma saƙon aikata zunubin? ko yin abubuwan da bai tace ba ko da mutum ya kalla wannan abu bai dace kai haka ba balle Allah a kullun sa'idatan hawa suke ila rabbi kuma ya gaya mana gafa halin da kuke ciki duk abin da kuke ana tarkatawa ana kawo min kuma duk abin da gani kuna da shi ne na turo a kawo muku shi ya tabbatar mana da haka karamin abu wanda ke kallo wanda ba kaman ba abu nan ba wannan da ke sauka hmm? ni na son ma wanda ya magana ne tukuna oho ta ina na ne ganga mai magana sannan ji daɗin ɗauka da ɗaukar magana wallahi salisu keta ta zamu ba wani abu idan muka bari muka shiga lahira da wannan siffar wallahi za mu raina kanmu wallahi tashi za mu maketa da halar nan sun da an riga an gaya mana yau mu musamman mu inda da muke zama muna zama irin wa'annan ba shi dalilin ko haka sallah ba mu yi ba wannan karatun ba shi ne mana ya hana mana haɗa sallah ba ba haɗa sallah ba kyau ne ba kuma yin an amma saboda mu samu mai wannan littafin ya sa dole mu tsaya to ku ashe ya kamata mun yi aiki da shi kuma ba muna karantawa ne ba mu burge ba muna karantawa ne ba za mu je mu karanta wasu su yi mamaki ba wannan yi dame mu ga kaza ga kaza a dinga ce mana masu ilimi masu ilimi muna karanta karatu mu mu dai asali asalin kafa wannan karatun mu yake sun aiki da shi don mun tsira a lahira ne burin mu ko farko abin da ke yi makaranta kenan ina so in samu na bautan Allah har ga wasu suna tsuguna suna ce biya min nan ina in mm, in mm, ta kai na nake ina biya min nan ba ka ci ka ya zan iya ba tsakanin ce ta ina ga ka ce kaza ka ce kaza ni wanda ka iya din biya min shi in ka biya min na jan wani sauran na nema a wurin wani amma biya min abin da ka iya to wanda na karanta nan ba na iya ba na aiki da shi har ya yi yawa ai salisu babu wani abu a kafala tashi za a yi mu shige ta tashi za mu kawai mu shiga ga gaban nan mu taka masa burki yaushe za mu yanzu za mu tashi mu taka masa burki ba kamar ta Allah eh, ya ƙara kinsa mana ya ba da lafiya wa salisu da aka yi maganan hawa aka yi maganan hawa salisu ya miƙe yana kirma wai hawan nan ne a ce salisu ta fi ƙarfin ka wallahi ta fi ƙarfinka tunda inda lokacin hawan nan mutum ce ina jin da ya gamje ka saboda ɓarnan hawan da igi an karanta an kanta mala ya kama kyama su ce in mm, mutane su ba za ta doku ba ta kama baka iya taka mata burki ba ko mata ne suka gane ta tukuna ka taka wa taka burki kafin ka iya taka wa taka hawan burki kafin ka koya wani yadda zai dinga take ta shi ko idan ka iya take mata burki ka taimake mu nan mu iya taka wa hawan mu burki ala bashi wasu sa ji labari ga yadda muke yi Allah sa ka koma wurin su ka nuna musu ga yadda ake take burki hawan nan tana cikin mu mu nan da muke wannan karatun to haka wannan gafalan an je muka shiga lahira a haka ta kuma in ba ka shiga ka ramu shiga lahiran nan ka duba a ganin nan mai zaka yi tsakaninka da ubangijinka haka sahabbai suke yi da daddare masu bautan Allah da rana zakuna suna jihadin kai addinin Allah duk abin da ke dare yayi ba abin da zaka ji a cikin su in a sansani ne in a gidaje ne gidajen su haka zaka ji malam sai ka ji qur'ani na amo ba hisa a ciki aka samu rawiyatul islam ake ce masa abu huraira gidansa baya yankewa daga tilawa to gidan salisu a yi shiru kawai kuma za ka iya yi zan iya yi muna da su wanda mun je mun kashe masa kuɗi sun yi hannu shi ya ce annab an masa wasiya kada i bace sai ya shafa iya da ne. in ya tashi yanzu zai koma ita na filansa ita na filansa ya shafa da wuturi kan dare ya tsala ya gama ya tashi zai kwanta mata sa sai ta karba ita kuma ta zuba ta zuba ta daka ta daka kan wajen kusa da biyu ta uku da ya wuce sai ta tashi ya tsaye ta damƙa da kuma sai a shi daga nan ta tada su duka yarinya ce karama take ba wata labari wata yan taskiri ne suka zama abu. muna irin wannan munasaba wai ta ce ya ta ce mata wance kaya wa baba mu mayar da gidanmu gidan abu Gidan gidansu bai yankewa da nafira mu sai da ce gidajenmu ba su yankewa da masu hira don wayannan sun kwanta bacci wancan ina fama da waya wancan na fama da kaza sai dai mu zama haka mu yan matasa matasa abin da muka ɗauka matasa wannan karatun ne shi kenan mun zama rusu na mun zama mene da in ka kwana da mu baka ganin kyan lai idan an koma baka gani na alkur'ani sau kwana wa kake yi a sati sai aka ce matsiyacin ahlu sunna koma ba shi ne mai sauka a wata sai mu matsayatan ma ba mu kai ba dai a cikin mu san akwai kwari su kan Allah taimake su to amma don wani ya saka Qur'ani ban yi ba me aka yi ba yi ba ya kamata ni ma ina yin nawa ko da ban kai wayancan ba masu sauka kullum a'a sai ne ko da dai a wata kullum izufi kullum jisu ɗaya kullum jisu ɗaya kwana talatin na sauka yau in za ka mutu in da ko ƙura'anin kai na alaman inda ka tsaya bayan Allah suka mutu farkon abin da ake fara dubawa ƙura'aninsa ta ina tilawarsa ta tsaya wani yana yi kila a cikin ƙwa'anin za a gano wasu alamu wannan alama ce ta biyawa wannan alama ce ta kaza za a gano ya yi sauka kaza wani yakan aje kansa wani ko in ya kulla wani yaren ba za ku gane ne ce ba kai dai ka ce kai wannan an karanta ƙur'anin da yawa ana duba wanda ne saboda wasuwa babana nawa yake saukan ƙur'ani shin baban kama yana da ƙur'anin da yake karantawa kullum kai kuma ka ɗauko naka daban ka fi shi ka je makaranta shi bai je irin karatun da kuka yi ba to ina bambanci wanda bai je makarantar ba sai yana neman ishi wanda ya je makarantar karatu bai yi ba wata baye sa'idatun ila rabbi fa malakun yanzilu bi hadha nemomi kenan wa malakun ya'ruju bi dhaka muna na laifuka kenan fa aqabahu biha min muqabala kai muqabala kai muni an sakko da alheri an tura wa Allah sharori wannan zai sa mutum zai karfafa mutum yunkuri wallahi gaskiya ne mu yi kuka wallahi malam yi kuka wallahi in kaso ne daga wani wala ta yi kokari ya nuna akwai rushin imani tare da kai amma wanda za ga zuciya zuciya mutum ya auna ya auna ya yi ya bushe to da falasta ce ta fi da fala da fala da fala ta fi gabala gabala الرابع نهض مشهد الغضب والانتقام فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا الأبد الضعيف wato mutum ya kalli irin fusatan Allah ba kana jin tsoron baban kuwa saboda sa, in babanku ya fusata ba mai masa burki ka san shi da haka kana tsoron bacin ransa ko bari ka ji in ya ji ba za a da daɗi ba hmm, kun san shi fa duk nan sai ta shafe mu to bar fushin baban Allah na da fushi da ya fi fushin babanku. yana da fushi ya fi gwamnatin ku fushi yana da fushin laisa shi shi iyakacin sunan fushin sa fushi a suna suka yi iri ɗaya amma fushin Allah zai da kamanni to mutum in ya kalli fushin Allah wal intiqamu da ramuwar Allah ta take wani tashi tashi ne ne saba masa ba mai iya tare Allah in Allah ya tashi misalin da kada zai tatse mutum ba mai iya tare ba annabi ba zai ce komai ba ballanta na wani duk wanda Allah ya fushi da shi annabi ma ya fushi da shi bai ba da haƙuri fa ina rabba ta'ala ubangiji mai girma da iza ta ma da al'abdu idan bawa ya ci gaba fi ma'asiyatihi ga ba an ce ka bari kaki ka gane ka sake ka sake ka sake ka tafiya ka kara ubangiji yana fusata da haka wa idza ba idan Allah ya yi fushi lam yaqum shay'un li ghadabihi babu wani abu mai tare fushin Allah wane mutum fadlan ballanta ne an hada al'abd da ifi wannan bawa rauna bami ya tashe mutane ko mutum ya kiyaye wa yuhaddiru Allah nafsahu Allah na gargadin ku kiyaye shi ba in ya fusata fa ba za a ji da dadi ba muka roƙo hadi hmm? fushin Allah Ki eh. kai ba ma irin ba ma saƙon da muke ba a nacewa da muka ya kai mu ma ɗauki saƙo muke ba ya fi ban haushi yau da a ce muna saƙo muna ƙasƙantar da kai muna saƙo muna kuka akan saƙonmu to da sauƙi sauƙi Allah na san haka to amma saƙon ake kawai roƙon alheri a ke kawai da zuwa ga gari ana sabon Allah ana menene wai in an rasa ruwa sai ku tashi mu je mu roƙi Allah ruwa za mu tashi mu je mu roƙi Allah ruwa ba mu gyara komai ba ba ga yi ba idan aka ce za a je roƙon Allah shi kenan sai a ce mace malaman za su gaya wa sarakuna saba Allah fa kai saba wa Allah kai kai kuma sarki kana cikin ummul qaba'isin wanda suka daure wa sabon Allah gindi haka me nayi wuri kaza ana shan giya ga zaune gari banza nan sun da a ka'ida duk wanda suke taruwa su zauna a rumfa kaza gwamnatin musulunci sawa take a ji musu a fatattake su ta kare da aka daina ka aka kare in an ga karuwai da mata mutane masu taruwa a gidajen karuwai din in aka ga yake to wannan suna daga cikin sabon Allah da ya janyo a fasa gidan a kokora su a kama na kamawa a su gari ba a zauna babu komai sai masallaci A nan sarki ciko da kake gani za a yi sai malamai su ce masa a yi azumi ana tuba ga Allah da mara abu kowa yi ɗauki azumi mu tubar wa Allah daga abin da muka yi ku masu kuɗi masu ɗan dama-dama ku yi sadaka wa fakirai wa'annan fakirai bayansa ne yana son su yana son ya an sako fakirai cikin masu wadata ne don jarraba masu wadata ga fakiran ga babu yadda zai marasa lafiya a taimake su wanda suka shiga matsatsi a taimake su saboda Allah mu ma taimake mu to idan aka yi wannan na kwana uku sai ce a fita cikin kaskantar da kai kaga tsarewan kaskantar da ka fitar da godan da ka kwana da shi mayafin da ka lulluɓa da shi maganin sauro maganin shi za ka ɗauko ba za ka zo kayan ka sa kayan yanga kayan girman kai kayan isa mayafin ka da ka kwana da shi shi za ka yafa ƙarshen ta yayi dauɗa yayi dukun dako tunda ba za a ba da dama a wanke shi ne ka yafa shi kana tafiya kana wari da ce warin zunubai na yafi warin wannan mayafin kuna ƙyamar mayafi na to ai asalin abin da ke zuci kafin mayafin da muni za ka ga liman yana cewa mutane da ka ba su ishe jama'a kwanga kuwa zai daga mu ce Allah ga hannaye mu masu zunubi wannan hannun ka aikata kaza da shi Allah ga hannaye mu muna ka amma hannaye masu zunubi Allah in ka da mu halaka mu za ka yi kada ka halaka mu saboda abin da wawaye mu suke yi Allah mun shiga kaza Allah mun shiga kaza idan ya karyo daga da zai fara kuka da kanshi kila wani ya riga shi amma dai gaba ɗaya wurin haɗi ne da kuka wayyo wayyo wayyo wayyo wayyo wayyo sai ta Allah muna kuka Allah ka tausaya mana Allah ka jin tsaye ma. Allah ka kalli ƴan yaran nan kakka da ka tumo su ƴan yaran nan ba su saba maka ba mu ne iyayen mugaye muka saba maka duk laifin da aka Allah mu ne da wuyan a je roƙon ruwa a ba da ruwa ba da wuyan ko lokacin da muka je aikin hajji ana cikin farar rashin ruwa sai sai an yi sallan magarewa laifin kabiru kabiru ko da ke bayan su ina nan kabiru ke cece tun da na je usaimin ya usai ba usaimin ba su daifi je sallah ina Allah babu ruwa malam da ya fara kafin ya yi du'a'i kalma biyu kai fashe da kuka a wannan daren aka yi ruwa aka yi ruwa aka ce da ruwa to amma mu karan kama za ka ji koro koro a daga ina kuke daga rokon ruwa ce bakwai kama da masu rokon ruwa abin da mutanen da gari kawai kamar yanzu yin karkashin sai jama'a gobe mu je mu roƙi Allah ruwa za Allah zai mana ruwa munan kaɗai masallaci kan ya kamata an samu ittifaƙin cikin ba ku ittifaƙi ba dole ne a zo ba wai ta yin shin yadda ko ba su yadda ba masu hankali ku zo mu taru wannan zo mu faɗi laifukan mu mu faɗi ko ai ma wani masallaci kaza bai saurara masallaci kaza ka ce za ka haɗa mutane mata masallaci mu ji tsoron Allah mu zo mu yi kaza a ga laifukan mu ga menene abu ne mai kama da wahala sai dai mu zauna kawai mu ci azabar mu tunda za a je lahira za a tsinci a can mutane suka saba sai bai kamata kada ka zo ka saba ba sai ya kai abin da yake tun da zamani an zo zamani wani bai kallon wani da mutunci shi ga na da maimakon a tafi raɗe raɗe raɗe raɗe kawai a wurin kiriya roƙon za ka cin naman mutane gawa fa za a kawo a kama hira jana ba ga mutum shimfiɗe ga mace shimfiɗe danginta sun ce ga ƴar uwata nan kila ta ce ga mamanmu nan da Allah ku yi sallama da ita ku yi mata du'a'i ku yi mata du'a'i za ta wuce lahira yau, ko ta mace lahira gangan jikin za mu je mu binne shi yanzu ta so masallaci ƴan masallaci ku yi mata du'a'i la'allaku mutanen kirki tunda kuna zaune a masallaci muna son dan masallaci yayi mata du'a'i dan masallaci mata dan masallaci mata ga uwata mu tsaye tsaya muna alwala sai lokaci mai sallar mu gama ba wanda yake ba Gaba ɗaya muna ce ki ina shufa'a alaha, ko shafi ina fiya. Allah mun zo neman ceto wannan jarumar. ya Allah ka ba mu cefauta, ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mata laifukanta manya-manya Allah ka yafe ayyukanta na alheri ɗan abu da ta karɓa to Allah ka kumbura shi Allah ka tsaya mata wurin intabi. Yau in za ka je intabi, ai ka ga wasu hada lauyoyi suke tafiya je ka yi interview din hannu ga sarkin garin ku na tsaye ga wane ne cin ku na tsaye ga mene ne na tsaye ka je ka yi interview din an tsaya ana kallon kasan mu da fa shi kaɗai muke da shi anan shi ne muka yanke so shi ne muka zaɓo da Allah ku sa baki a yi masa kaza amma mutum zai je wajen Allah mutane ba su ma ko damu wanda suka tsaya a kansa suna nema masa gafaran ƙarshe zai ka je ka wa'in da suke kamar ka ce ni ga waɗanda za su je min janaza ko ka roƙi Allah Allah ya kashe kamar ka ana gawan taɓa-taɓat a san inda kake ba wannan kenan cikin dai abubuwa masu karfafa addini Ta ga wannan idan mutum ya ɗauki wannan ai in ya kabbara sallah zai sallah mai kyau in yana azumi zai yi azumi mai kyau in sana'a ma zai zai yi mai kyau da ibada ce sana'a in koyarwa zai zai koyarwa mai kyau koyarwar a gane ba koyarwar ikarfi an su ba alhamisu mashadul fawati wa huwa ma ya yafutuhu bil ma'asiyati من خير من خير الدنيا والآخرة كما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا ويزول عنه من الأسماء المحمودة شرعا وعقلا وعرفا ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي عادنا مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاته لذاتها وتبقى تبعتها تذهب الشهوة وتبقى الشهوة كافٍ صحة معناه كلهم أثارة مشهد الفوات بأثارة بيارة فبابن يعيش فوتي أثارة مثلا idan mutum ya kalli asarar da yake yi ka kalli asarar da kake yi mu kalli asarar da muke yi in muka kalli asara fawa wa huwa ma ya foto bil mu'asiyati shine abin da mutum yakan yi asara ta dalilin sabo duk wanda ya sabawa Allah zai yi asara min khairin duniya alherin duniya wal akhirah da ake rafawa wajen alherin lahira dalilin sabo kallon asarar nan kaɗai ta isa mutum ya daina sabo ya karfafa addininsa wa ma ya dusa lahu da abun da ke samun mutum biya ta dalilin wannan sabon min kulli ismin mazmumi ga mutum mai sabo in sata ne a ce masa barawo mazinaci a ce masa mazinaci jara'a a ce masa jari rashin mutunci a ce masa mara mutunci sunayen da ke samun mutuntar dalilin sabo ka kalle su yanzu za a canza mutum suna anguwa akalan a hankalan shi a cancance sunan shari'an shari'a ma ta dace cancance sunan wa urfan al'ada ma ta tabbatar da mai sako ya dace da irin sunan da aka bashi wa Zulu anhu yadda asarar da zai ainihin minar asama ilmamduha ya zulu minar asama ilmamduha ce ana kawar sunaye na yabo an daga gare shi kaga ya tashi daga mai kirki ya koma matsiyaci kaga matsiyaci an kore masa kirki rawo an koya masa adalci wane ne ya yi asaran sunayen yabo shar'an a shar'anci wa kalan wa urfan duk bar wannan in ji shi wa yakfi ya isa asara fi hadal mashhad mashhad fawatil imani rasa imani dan mutum ya sabi Allah zai rasa imani la yasriqu sariqu wa huwa muminu. ai ana dauka shi kenan kana jin kawai shi kenan ka rasa imani ba komai akwai komai har aka ce yin kaza na gusar da imani to malam kayi asaran biliyoyin da ba a san idirin su ba kawatul iman da ya rasa imani allazi adana misalu zarra imani to mu ce gwargwadon kayan zarra abun da bai kai kayan zarra ba na imani minhu khairun min ad-dunya wa fiha ko yi wanda za a gane tukuna kayan zarra ta imani ta fi duniya da abin da ke cikin ƙwayar zarra kaga wannan ƙwayar zarra ta imani kana iya samun aljanna da dalilin ta za ta kai a ce a je a ɗebo wanda ke da imani daidai da ƙwayar zarra a duba in kana da shi wata rana za ka zo kauce da aljanna to kaga ko rasa imani ya yi asara ne ka duba yawan hasarat ranar da za a ce yan aljanna aljanna yan wuta wuta a zo da mutuwa yan wuta mai sai ce wannan ce mutuwa ne na gan shi yayin da zan mutu yan wuta kun san shi su ce mun san shi mutuwa ne ko kalla sai a yanka yaya mutu ake ta mutu ita to yan aljanna har abada ba yan wuta har abada ba fita wa'in kan su sheke da ihu da murna ina su fashe da kuka yanzu ba za mu ba mutuwa ba za ka fita daga nan ba kun shiga kenan khuludun salamau wa e khuludun salamau ko kowannan kada ya isa mutum ya dage ya zama ba kamata ya gafala ba duk wanda gafala da kin ya gafala wannan na biyar dinan ta isa mutum rasa ƙwayar zarra kai adana ƙwayar zarra ainihin wanda ƙwayar zarra nan ainihin ta fi khairun mihan duniya wa mafiya a za'afan mu za'afatan nunkin ban nunki abu la yi tasawwaru hmm. Eh? a'a idan in an ce maka fadara asali dai malamai na kwatanta shi da kiyashi to amma an gano kwaya zarra shine jisu ladhi la yatajazza'u gutsurin da bai gutsurwa idan abu ya kai karshe a yanzu wannan kwayarsa ne ba zai gutsuru ba shine ake ce masa kwayar zarra zarra sai ka tambayi su alishe su ce menene atom ne ko nuclear atom guskuren da ba zai gano da ido na al'ada ba sai da madubin dubu ta kai ko ka fashe ka fasa shi ba zai faso ba shi na ke ta masa ƙwayar zarra amma wannan zai wahalan ganewa ko ka bar shi ƙwayar kiyashi kamar tun da ku kuna kuna karatu kun san eh, wannan irin abin da ake to wannan dai hakika shi ake nufi to amma kwayar zarra sai aka kawo abin da mutane ko kwayar komariya ai kuma ya ke la ita ce za a kwatanta ta ai ridi ya fi ta girma me yasa na ku ai na san ridi ai kuma ne yan kuci kuci in ka murmushe shi ka hu in ka so ka hure ma sai ka hure da su sai yi da dubara Kuma za gan shi yan kuci kuci zai wahala ka tara wanda zai lauma da tara nan mu je je kila idan aka ce aiki ya yanke ba mota mu ce to kowa mu je mu tara kwayan kwayan zarra kwai tara abin da zai amfula Hmm? haka ga karatu ne hmm? eh haka haka eh duk wannan mun san shi a kawai ko mutane kawai idan rana ta kullo tsakanin kofa da gara ta haka za ka tashi ko taki ba ta na kofa haske. to idan wannan za a haske da za ka koma ka galle shi sai ka gaggawa wasu abu a cikin sana yawon wani wani wani wani haka ba sa tsayawa za ga yaro mai wayo ma ya zai na sa hannu ko zai ɗebo su sai yi haka su ba hannunsa babu ya sake haka sai dai ran da wani abu yi shagalantar da shi da wurin ko kwaya zarra na imani na amfani to amma sabon Allah na rushe imani na cire mutum imani kakkat ai in babu wani abu a sabon Allah ya isa mutum wa'azi adafa mudafata fa kaifa yabi'uhu ya zai sayar da imaninsa da sha'awa kaga kamar mazinaci ai ka gani ya bar imaninsa sha'awa ya karbo sha'awa farawo ya bar imaninsa saboda sha'awar ci sai asarar imaninsa gashi nan bila adadi ya za a kai mutum zai iya sayar da imaninsa saboda sha'awa kaifa ya bi'u ya imanin kenan bi shahawatin ta zahabu ladzatuha yanzu mutum zai tara da mace an ya mai kare da bakin ciki kamar ya kashe kansa kuma kari da kari Allah ya ganka mala'iku sun tsauka kasa ta yi rikodi. mutum ya taɓa yi wannan abun yana nan a cikin sigilinsa sai dai in ya yi irin wata tuba da ba za a iya kwatanta irin tuban ba Allah kawai ya san irin wannan tuba sai dai ka tuba irin tuban da Allah ya karba ne ko bai karba ba to kai ta sai Allah ta kana tsomin rahmatillahi amma ba za a ce maka na yi kazawa ne na tuba an yafe min ya zuwa ya sani da annabi ina nan sai ka tambaye shi a ya rasulullahi na yi kaza na yi kaza amin min bulala kaza ya ya an yafe ni ba yafe min ba idan kuma sani ba yanzu wanda yanzu ba labarin can kwata-kwata babu kuma duk sai maka an yafe maka yanzu yana karya sai dai ka na dai aikata an shi da ake yafe wakila an yafe ba ka ganin sahabbai idan suka yi laifi su yi sadaka su yi sadaka in suka sake suna su sake ikon dukiya su yi sadaka Umar har mutu radiyallahu anhu in yi tuno sa'an fa da yi annabi sai ya ɗibi makudan dukiya ya sadaka in yana da ba sai kai je kana yanta ka da Allah Allah ya fi ne saboda sa'un sa ne a manzon Allah ya ja na ja kuma wanda ya mu da aure mu ne ma isa ce ka nuna yi haka dai da san manzon Allah ya kai shi ke cewa ya za a yi wai manzon Allah ba muna da gaskiya ne ba ke muna kan gaskiya shin ba Allah ne ya aiko ka ba ce Allah ne ya aiko ne umar shin in mun mutu nan ba aljanna za a kai mu ba ce aljanna za mu je wa'annan mutane in muka kashe su ba wuta za su je ba don ke za a yi sulhu mu karbi zafkanki ko ba kan ji kace za mu shiga makka ba yi tunzura ya tabi ai kaga yayi tunzuri ne saboda Allah ko ba wai faɗa yi da annabi ba a'a son annabi ya kai shi irin wannan fusata ha ina ne yadda lalle yana zuwa wurin abubakar ya daka masa tsawa ya ci kwallon shi tukuna kai imani da shi wallahi abun da ya maka gaskiya ne ka sa ka ba ka ba ya ji ka shi tuko kai ta kai shakka to in ya tuno wannan abu sai ba ya ɗaya dukiya ya yi sadaka in kai ne ba ka ce na tuba ba na yi sadakan kaza har ya mutu sadaka yake yana tsoron saduwa da ubangiji wajen wannan sa'an sa da ya annabi kuma ba sa'an sa ne ba an dai kira shi sa'an sa ne janin ja'in ja na izza ne ma mu da aure mu kai haka yi lada za ka samu hadar kara, ina wuce wannan ko ya ji shawata ko ta zahabu da zafiya wata lazzatuha wa tabaka tabi'atuha zanubin yana nan shi kuma kallon fim kai ka kalla daga farko zuwa ƙarshe ai kaga ka ji daɗi kallon ga abubuwa ka gama kallon yanzu sai ne hmm? ba sai bakin ciki ba bakin ciki ma da wuya ka kalli fim daga farko har ƙarshe ba kai bakin ciki ba musamman kai almajiri ne yanzu ya haka kaba da wannan lokacin ga nazarin kaji ga meye din kaji ga kaza din kaji wai kai ne yanzu gashi awar kacin ya sai yanzu sallah su wani ke su kuma ba za a dakatar da yanzu abun nan wannan abu da ka gaba ɗaya ba kai nazarin karatun ka ba gari ya waye ka je kai kuka zunubin kuma na nan ka sha daɗin kallo kuma zunubi an aje maka ba ka tabi a tuwa tazhabu zahabu sha'awa sha'awar ta tafi in sha'awa wata baka sha'awa yanzu rashin rabon ya rage da saha magana ta tabbata sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ma قال zani يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ce ba zai yi zina ba a lokacin da yake zinan nan kina mumini sai an cire masa tufafin imani ya koma tantirinsa kazan ku ba za a cire imani ya dawo daidai ba ya yi asaran abubuwa kala ba'adu sahaba radiyallahu an yanzu minhu al-iman za a zare masa imani hatta ya baka ala ra'sihi imani ya koma kansa misalu zalla kaman lema an cire imani ya kuma saman kafa ba zai yi zina da imani ba fa in taba raja'a ilayhi in ya tuba taubatan naso to imanin kan dawo wa qala ba'd tabiina wani daga cikin tabi'ai yana cewa yanzu an al-iman za a sutale masa imani kama yanzu al-qamisu kamar yadda ake cire riga حمايد حمايد اكي چلے ریتا و ان تابا لبسه ادن يتوبا ريساشي ولهذا روا عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذات اكر ويتو مدنا دقا النبي الحديث الذي رواه البخاري الزنات في التنور مدنا تانا سكين خندق مراتب kaman itan nuri ai kama da gidan burodi kaga yar kofa a gefe take an haɗa wuta an haɗa wuta a ciki sai a sa su a ciki a rufe to amma wancan tanuri ɗin automatic ne yar kofa ce kama a sama nan kuma wuta a ƙasa kafin dai tulu katon tulu aka yi masu tulu na zuba ruwa to sai aka zuba su a ciki kamar ma tolon an gina shi ne suna ciki suna ciki aka gina musu tulun ga su a ciki ko buɗe shi ake yi in an gama ginin alike shi haka yi je ya gansu ije tulu ne sai ji ana ihu a cikin tulu akan tulu ne ya sai ji bai zai zan ya ya ga mutane tsirara maza da mata namiji tsirara mace tsirara suna kuka sun yi sharaf-sharaf da hawaii in wuta sai ta zo ta kafa in in ya kama kamar wutan gugun dutsen guga in ya kama kas su da ihu su sai ta kai wani geji sai ta mutu su yi kuka su yi kuka su kuma suna kukan walan Kansu sai su can su fara tsalle a ciki suna dukan bango suna buro sama suna ne sama idan tafiya ta yi tafiya kan da abin sai ya tsaya kuma suna kuka kadan kadan kadan kadan kamar za su samu sauki ko za a samu ɗan sauki ga cin ta kamawa a kakatar da masu zinana masu الزنات في التنور كيف راحت لأنهم تعرضوا باللباس الإيماني shine da an cire sun cire rigar imani dabban imani sai rigar imani babu wani abu da ke kare su daga wutan wanda wuta da rigar nan ma ba ta kare wuta ko babu ma to to ai ko bari akai inda zamu ji abin ko kike oraton an sa abin nan dubo shi a kasa ai hadisi ne naji karijin sa ne eh, wannan ita mai naharu na biyu unzo sahihul bukhari hadisi rakamin hadisi dubu ɗaya da dari uku da ashirin babi kuma na ɗari shida a ah, zuwa kai kina sai a ce na dubu shida da ɗari shida da arba'in babu ta'abiru ru'ya inda hadisin yake ba da salatar subuhi wa muslim shi ko na muslim hadisi na dubu biyu dari ɗari biyu da saba'in da biyar babu ru'uyan nabiyyi aka ga ya hadisin mafarki ne wanda ya je isra'i min hadisi samurata bin jundabin radiyallahu anhu قال في fatahi kila abin da za a samu munasabatul ura lahum da uri su wa'annan yaya suka zama tsirara alaƙan tsaicin su da suka samu kansu tsirara li istihqaqihim sun cancanci a karɓe musu riguna tunda mutum ne ya tuɓe mace ta tuɓe suka haɗa jikinsu to su za a tuɓe su a lahira a zube su a wuta duk wacce ta taɓa zina to da ita da mazinacin nan ta wanda ya ci nan da ita din haka nan gobe kiyama za su in ci kansu rara a cikin wannan tulun annabi ya gansu da idonsa a cikin ingantaccen hadisi shakkan hadisin wanda shakka wani hadisi a kafita da hadisi ne an yi ittifaƙin ingancinsa sun da bukari da musulmi ya ce ƙaƙihin don sun cancanci a yi musu haka an yi fudahu a kuntata su li'anna adatuhum al'adansu adatuhum an yastafiru fil khalwati su koye a khalwa inda ba kowa sai shiga ɗaki ko a kama hotel ko a shiga daji ko a shiga cikin rokoki sai abun tsiyarsu to shi kenan sakamakon ka Allah ya kawo cikin jama'a kowa ya gani fa uqibu bil hataki saka musu hukunci da kaita lamarin su wal hikmatu fi ityanil azabi hikman zuwan azaba lahum bi ta kadafa kaunu jinayatuhum min a'daihim as-sufali tunda aka ka farki kafa yake to asalin isa wutan tana fara cin farjin ne tukuna don wutar ta tace kalfal suna tsaye kawai sai ta farjin farjin mace mazakutan namiji ya kone yana ji yana gani ya soye mutuwa da da mutuwa a duniya bai yiwuwa amma wannan kaga ba mutuwa inda misalin a ce ga ce farji ya soye ya narke yana abun nan naman ya zama abun da ya zama da za a ce wance za ta ke na'am alhaji wane zai ce na am yaya ko ta narke sannan a sake haka za a yi musu wannan azaba har aka da alkiyama yanzu haka duk mazinaci in ya mutu duk mazinaci in ta mutu kan za a koma da yanzu human rai ta zo ta halatta zina ana yara kuna da yanci kuna da yanci kada ta kura maku rayuwa baba bai isa ya hana yaro abun da zai ba bai isa ya hana yarinya abun da ya ta yanzu nan suna iya dauke ta ta wurin mu kawai kin ki sha an dauka illa masu hankali sun ce zaman su su ma can rudi ne ƙarya ne ba su iya ce da kai ba su iya in suka fara na kwana biyu na fasan za su watsar da kai an dai sun samu dai sun raba ka da ubanka ko sun raba shi da ubanki shi kenan daga nan su dangwalar da ke ci gaba da tangaririya ran da kika tsowa ki waye gari ki dawo musulunci sai da ki dinga yawo da bako ma ramadana ta zo duk wanda ganin su da ramadana ɗin tsofaffi suna neman haɗina malam da za ka bibi rayuwarsu mujirimai ne kafin su zamo haka idan ka ga azaba ta samu mutane ka tausaya musu amma ka tambayi me kuke yi kafin wannan azabar ta zo nan garin menene sana'an aikin samarin garin matan garin nan me suke aikatawa manyan garin nan me aikin su ka tambaya ka karshe sai ka ji mummunan abun da suke aikatawa sun cancanci wannan abun ba a ma saka masu yawanci inda ka shiga kana kayi za ka san daidai hakan shi kenan an gama na hau لأنهم تعروا باللباس الإيماني دم أمس إرادة دقت إيماني لباس الإيماني وعاد تنور الشهوة عينه تندع دنيا تشعوى يوغا شتاكوما عينه الذي هو الذي كان في قلوبهم تنورا ينزيكوما تنورا نوتا zahiran yihumi alaihi fin eh, karatun nan ba zai je karshe ba ko wannan guda biyar dinnan da muka samu muna fata ya karfafa mana imani na'am eh, ina zuwa da na ce takwas ba hudu na'am gani na biyar ne faɗo shi ya wa'ada wa'ada kaka ta yi da yawa kaga misalin ta nuru sha'awa ai kaga sha'awa kamar tana cikin wani tulu ne ba daga cikin kama wani tulu ta ke fito a bata faɗa cikin wani tulu to wannan tulun ta sha'awa na yau ta koma tanda ta wuta ta nuru ta wuta maimakon tannuru ɗin ya daɗaɗa masa yanzu tannurin ya kuma na azaba shi ne wa'ada tannuru shahawa tannurin shahawa ya koma allazi na fi A kaga aina ta aka ba zuci ake jin ta ba daɗinta a to daga zuciya ta koma tannuran zahiran tannuri tanda a fili da zuciya ai kamar tanda take ai kamar da tulun ita zuciyar ba masu zanen ta za aka san sun zana ta ba sun mata kaman mai abun na haka za a ganta ciki ya haka ta yi kulkul da gani akwai abu a cikin ta ga aisha awon a cikin take ga jini mumuja da aka yi magana wancan baiti ga yana cikin cikin zuciya wannan jinin din kaga ne nan da sha'awar ta take kullowa ta tafi ta kara ta ta nan ta jiki ta yi menene sun je sun shasa to yanzu an canza ta ta koma ta nuru na wuta a zahiri ita ce ta koma aka mayar da ita ta zama wannan ɗan ɗaki mai yar ƙaramin kofa da zai haka na ba ma gaurin kuna balle har an zo wannan huni ba a yi sa ba a asali sai layi na biyun shi dan karanta min eh, eh, falyamna'ahu eh, mashhadu ihsanillahi kallon ni'iman Allah zai hana masa ihsani kyautatawa ko ni'matahu shi ma nau'in kyautatawa ne ai wannan kyauta ta Allah wannan ni'ima ta Allah za ta hana masa amma a afiyatu daga sa. kaga daga sabansa saboda jin kunya shi yanzu misali ce maka ka dubi yadda Allah ya baka lafiya za ka ji kunya Allah baka saba wa Allah da wannan lafiya idan ka tsaya ka kalli Allah ba ainihin ka ni'iman da an yi maka ka kalli saban da za ka yi kafin ka yi sabon za ka ce ka yi Allah ya taimake da lafiya Allah ya taimake da kuɗi Allah ya taimake da kaza sannan in rasa abin da zan yi sai in saba wa Allah sai zaka kunya hmm? Na'am Allah na ya fi ana neman tuba tuba idan aka ji tuba Allah ya sama ya fi shi kenan ka Allah kamar ba a taibu ba abin da ya rage mutum sai aljanna amma abin da nake maka kallo to da gaske shi kansa ba zai yi wahala yana kama da wahala kuma shaidan ba zai baka tuban ba to amma har aka samu aka ci nasara mutum da ya tuba annabi ya riga ya faɗi ta ibo minas zambi kamar ladan bala. wanda daga wannan saƙon da sai sai aljanna baka gama ba kusan mutum ya yi saƙon ya tuba daga mai tuba daga saƙon ya fi burgewa daga wanda bai taɓa saƙo ba ya ɗanɗana za daɗin Allah ya fita ya ɗanɗana daɗin makiyin Allah ya ko daga makiyin Allah ya dawo wurin Allah Allah ya fi son. shi yana son shi irin wani son da bai bai so kowa irin son ba tare da dai akwai ni'ima ga wanda bai taba saba Allah ba shi kuma shi ma daban ne to amma da to daban ne ba ga ga annabi Adamu ba sako da yi da yi to ba mata ba ta tsara masa kuma ya saki hissan wa ma'anan ban da martaba da aka bashi da aka wai gari ya samu irin wata takawa za a ce kusan ba ma ba su da ita ba gani ba yanzu da aka zo filin alkiyama ka dubi kirarin da aka yi masa in aka mutum wannan kirarin ya masa yadda zai fada aka ce a adamu kai ne ubanmu ba ubanmu ba mu nan uban yan adam duk al'ummar nan da kake kalla sai ne ubansu na biyu kai nan a cikin mu nan kowa an halicce shi ne tsakanin miji da mace amma kai an ya murmula ka ya sa makare da hannun shi ka san fa ba irin ka fa wannan Allah kai ne wanda ka yi masa kai Adamu fa kai ne baba Allah ya sa mala'iku dan kila lokacin da mala'iku ana kallo dukkan mala'ikun nan su jibrilu su mika'ilu su wane ne aka ce su faɗi su bai ka to yanzu adama haka za ka zuba ido kana kallon masifan da muke ciki lokaci bai ba ka je ka samu Allah ka yi masa magana sai ka roƙa wa Allah mu samu ɗan sauƙi sauƙi a yi zo a yi hisabi musamman matsayin mu to da hausa ake yi sai an ce kan hausa amma wannan adam ya wuce wannan hausa za ka bai tsalle dira gefe ike wane ni ike wane ni wane ni ku yi min rai ina roƙonku ku yi min rai ku taimaka min ku yi min rai ba zan iya ba wannan basifan da ku shiga ciki ba ina cikin dalili ba Allah ya yi fushi da bai taɓa fushi irinsa ba kuma Allah da gare bai ƙara irin wannan fushi, a yadda ya zo mana Wani ne wani mutum ya rage ai kaga wannan ya ɗanɗana ya samu kaskantar da kan yadda Allah yake neman da kaskantar da kai kun ga shawara ku je ku sami mannabi nuhu shi fa Allah ma ya ce masa abdan shakura amma ni wara wara to kaga ai sabo ne shi ya shi ya kai ga haka ga inda ya tuba ga yadda sabai lanka lankata masa darasi ga yadda ya zama tsakaninsa da Allah da yana yin abunsa sa da yanzu in ya tashin ana neman na ƙasa soke ni ne laifi ɗaya ya yi mu yanzu me yake da suna babban kamaru haka ce za a daimi laifin algar kauyi da laifin wane ne to shi wace ma lahiran zai je na cikin wannan lahiran inda kowa zai je ko ya shiga to wannan shi ne fa'idan sako mutum na ƙara takawa ya yi kamar ya buɗe kansa a bango har ka mutu kana wannan nadama don haka shi lahira Allah ya ba da labari zai zama kamar da zan bala sai Allah ka ba mu karaya mana zukatan Allah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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب